wannan kenan alwala ita ma tsarki ce aqulu shaqul lima kana alwala rabi bi masalla wannan kenan mutum bai tsarki ba ba a karban sallar shi da ta wata sallah za ka jinkirta sallar sai rana ta fito ne a haka za ka yi sallar wal yusalli ko yi sallar da sai ce wa uhillat wa uhillat liyal ghanaim an halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin gari al'ummomin da suka gabace shi ba wanda aka halatta bai cin gari ba yi wuta daga sama ta sako da cinye gari ba da baya wa uqitu shafa'a abu na hudu an ba manzo Allah ceto na gaba ɗaya kowa da kowa a duniya yana ƙarƙashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar shine makarin nabiyyu wa azu ila qawlihi khassa ko da annabi yana tura shi wa mutane shi kawai amma shi Allah sallallahu alaihi wasallam da yusu ila ta kafa an tura shi wa dukkan mutane to hadithin ana cewa ce khasa'isun nabi sallallahu wani shida an anna risalatahu ammatun ila al-insi wal jinn annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancin shi ya shafi kowa da kowa mutane da annabi sabanin sauran sannan kuma abu na bakwai shi ma makaranta ne wannan hadisi an sanya mai kasa ta zama masallaci da kuma abu abu na takwas shi ma mun ce shi an halatta mai da doka da shi da al'ummar shi abu na tara tu'ilat ummatu shuhada yawmal qiyamah

doesn't ko kuma akwai min akwai harfu illa harfu illa imma ka samu akwai alif ko wawu ko ya ba san ba ka yi turo sunan wani annabi ba da za ka ce babu alifu na ciki babu wawu ko ba biya misali ka ɗauki ulul azmi kaga nuh akwai wawu na ciki ibrahim Musa akwai wawun sannan kuma akwai alifin maksuwa Isa shi ma akwai ya sannan kuma akwai alifin maksuwa duk sauran annabawan da aka yi tunatowa za ka samu sunansu sai dai adam shi kuma akwai madda dama ake ce sunan annabawan sallallahu alaihi wasallam babu madda kuma babu hurufin illa misali kamar wani za ka iya hararowa da sunan shi babu babu harfin illa Eh? akwai yawo aliyasa akwai yawo sai ba kuma sare za ka samu ga alifin nan gana fi shi harun ga alifin ga wawun kulkifini ga wawun ga alifin dukkan annabawa za ka samu akwai haku illacin sunan sai dai ba za Allah shi ne kadai kuma ka samu suna ahmad abu na talatin da ɗaya fira da kuma ta kaddama mai ɓarfi da ta an gafata mai komai da komai nashi sannan abu na talatin da biyu an ba shi alkausa, inna a ɓaina kalkawusar shi kaɗai ke da wannan sannan abu na talatin da hudu shi ne sahibu yiwa ulhamdu ma'abucin tuta da godiya abu na talatin da hudu kowa yana da shaidan amma shaidanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai musulunta idan ba ya biyar annabawa suna tarayya da shi taimama matsayin mai alwala da wani ibn al-qayyim a cikin zabin ma hadi ke cewa to taimama ba tana da wani alwala magana na ce wai in kai taimama ba a taimama da wani wuri ka kawo masallaci ce duka wannan na cikin ya ne tana daidai da alwala daga in kai alwala daga gida ma ya fi wannan sallar sun ce man kharaja min baitihi mutaqahhiran ila salatin maktuba wanda zai fito daga gida yayin alwala zuwa sallar farilla

zai kai alwala ne mai kyau daga gida zuwa masallaci daga shi na shi ba akwai dawabi akwai sa'ayi saba da marwa akwai tafiya arafa ina ba yake sai a wani guri daban can kwana ba yana yanzu ya zarce akwai jifa yana shi da nike feshi ba shi da kishi shi da ba abubuwa ne da yawa na shi to kaga kai sai ka samu ka ga kai shi samun ladan aikin hajji kafin shi ya samu mai dubu da ta to kaga alwala ma daga gida ta bi wannan tunda as-sa'idu tayyibu ruhul muslim tunda ita ce mama tana magana alwala in babu ita kai ce maman ka daga gida mutukar kayan ne ruwa ba ka samu kai daga can niyyar wannan lada da izinin Allah sai Allah bai kuma da wata tunda da ya ce taimama tana magana alwala kuma ce man kharaja min baiti mutatahhiran duk wanda zai fito daga gida ya tsira to kaga kenan taimama babu in babu ruwa taimaman shi ne abin sarki ne to ka yi taima daga gida ka taho masallaci shi ne mafi yara ruwa ba abin da zai warware maka wannan taimama sai dai an samu ruwa ko kuma hadari misali mutum ya yi tun sallar magani kuma ita neman ruwa ita neman ruwa ba ne shi kenan taimaman ta warware ba a wannan da ya warware ma taimama ka taimama ka tana da kan sallar ta to ka gane ce a sa'idu qayyimu wa muslim ita ce abin nuna muka cewa kenan akwai mutane da suke shiga cikin tsanani sosai da suke cikin sahara mutum ya kasance ba shi da ruwan da zai ishe shi wanka tsawon shekara goma in ma an ce haka ne mai tafi take ba ma a ce iya ruwan da zai samu shi ne ruwan da zai sha kawai rayu to ma haka ɗin ne to ita ce ba ma ke kaga mutum zai yi ba sati ɗaya wata ɗaya wata biyu in ya kasance babu babu ruwa amma sharaɗin ya zama wa in lam yajidi a ashara sinin da hu amma kana samu ruwa to falyumis falyumissahu basharatan to a wata ruwaya falyattaqillah ya ji tsoron Allah wa yumissahu basharatan ka sanya ruwa a jikin ka ana kai wanka kenan ka dauke ke wannan hadis daga nan yana nuna maka cewa kenan wankan ba ana iya jinkirta shi kenan matukan babu ruwa to zuwa lokacin da aka samu shi kenan sai kai wanka ya ce wa taharatu khabathi tsarki na khabas na dauda ke da ya izalatul hadafi shine kusar da hadafi da ya fito daga cikin mutum kalbauri kamar bawali ba wasu yana cewa bawali kaga an yi aran kalmar daga larabci ke walla adirati da kuma bayan gari ka duba dai mutum yadda yake farkon shi ruwa ne wulaƙantacce falyanzu lil insani min ma'ulin خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراب an halice shi daga ruwa wanda ke mai kumbunan juna min ma'in mahin sannan kuma an fitar da shi daga mafitan fitsari sannan kuma ka sa shi a mafitan fitsari har sannan lokacin haihuwar shi kuma ka sake fitar da shi daga mafitan fitsari ana ta fasin fasin da shi ta ina mafitan fitsari to haka nan kuma zuwa ƙarshen shi zai zama tsutsa to tsakanin halittar shi kafin zama tsutsa yana ɗauke da kashi kuma a cikin shi wannan shine definition da ɗan adam ne to ga mutum ya tuna wannan ba ce a shi ba shi ba komai bane ba komai bane shi wannan al'adira bayan gari in ya fita daga kowaye sai ka samu ana ana tobar da ni ana tofar da ni kusan da wannan ambadan عن بدن وثوب ومكان المصلي للماء المطلق أبو سد wannan kazanta ima abin da ya fita ta ko ta baya daga jiki gangan jiki kada taba jikinka daga abincin daga cikin mai daɗi balance diet ba kuma shi ne yanzu a so ya taba jikinka amma lokacin kana ci kana tanda hannu ne har kana lashe baki amma yanzu ya fita kuma ba a so ma ya taba jikinka to wannan ma kawai ya ishe mu zama aya mu kasance masu tawabu masu kaskantar da kai ga Allah mai ba to haka nan tibabin ka wa thawbin da kuma tibabi wa makanin musalli da kuma gurin da mai sallah mai sallah dole sai an musar da shi bil ma'il mutlaq da ruwa wanda yake sakake a ruwa mai tsaki kenan ma'a zikiri wal qudra amma matakan kana tine da wannan najasa kuma kana da ikon ka kusa da ita ana idan mutum ba shi da iko kenan ya zai yi haka zai sallah a ce an kawo mutum an kulle shi ga drone kuma ka san irin ga drone da na Najeriya ga su nan dai kuma ya tsare mu daga mazalinta Ta kaga gurin ko da akwai bayan gari haka da a kulle mutum ko da mai fitsari ne a gurin za a kulle mutum ba wani yanzu sallah ta yi yaya in ka ce a fitar da kai kuma ko a fitar da shi ba za a fitar da shi ba sai yaya sai ya sallah haka ina ruwan alwala ce kamar da shiru jazakumullahu in akwai kasar da zai buga ya buga an babu ma ce in ka tuna kuma da iko mana mutum ya sallar da nesa kenan bai sani ba har lokaci ya fita shi ke sallar ta ko kuma da iko ko mutum ba shi lafiya yana kwance kuma najasa ta kwalbe jikin shi kuma ba zai kuma ga shi lokacin sallah ya yi daga dole ya sallah da zai zama kamar irin marasa lafiya 我们今天要办。 ƙarshen ƙarshe dai ya jima ya tashi zai tafi a nan sallar shi a kira shi to me ka haddace na qur'ani a ga sadaki ku sadaki me ka haddace na qur'ani sai ce ya haddace sura ta kaza shi ya sai ku san zama san shi ne ba shi nan babu babu ku sai dai a ce ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala kaga shi ba timbin kuɗi yake da shi ba timbin ilimi yake da shi Allah Allah kaga shi me kuɗi yana timbi ko ya ci ya koshi to shi kuma musa ba shi ba sai ya tuni yi ne kawai me ka hadda ce ya haddace sura kaza da kaza ce shi ke tunda akwai sahabbai a gole shi zawwashtu ka ha imam aka bi min alquran na auren maka da abin da ka haddace na qur'ani shi ke nan sibin ba bayanin to kai waye wani ka me labarin ka waye me yimi me sananka ba mu labarin duka babu shi wannan duka wannan jama'a na yin shi a yau shi tun lokacin ne ma wai fara can in an zo kana ɗaura aure shi ke na ɗaurar maka ko ka ce ka karɓa ko ka ce ka karɓa ba wai ya yi in dai kai ka miki ba ka ce to a aurar min ko sai ka ce an aurar maka ka duba hadisin sosai imamu bukhari ya istinbari shin idan bai karɓa ya ce ko da bai ce ya karɓa ba aure ya domin hadisin ne ce ka hadi ma ma aka bil qur'an na aurar maka ne ta da abin da kuma a cikin ibn hajar ce imamu bukhari ce bai ce ya karba a gani tunda shi ya ce a auren min kuma wajen daura aure ce an auren maka ko haka na aka tashi ke nan aure ba sai an ce wai salati goma goma ko fatiha gaba goma goma inna na gaba goma goma goma goma goma duka wannan ka samu ko kuma guda ɗaya ma bai kuma har misali a cikin nan shi ne shi ma ba shi da tifafi sai kuma jalle guda ɗaya tak zo ka nan sahabbai da yawa an bi za ka samu musamman halin sufa haka za ka samu su kira da rawa ba su da tufafi sai kura ɗaya tak wani lokaci in yi wanke dole sai ya jira ya ɓuya sannan kuma ya ɗauko wanda ya shanya ɗin sannan ya sanya shi amma mu yanzu haka muke wani za ka samu yanzu tufafin shi bai iya sanin kwalli guda da wani hamsin ne ko ɗari ne ko talatin ne bai iya da ta kankancewa takamaimai guda nawa ke ci za ka ke nan mun yi zurfi wajen san me ba ka ce wannan ba laifi ba ne amma ka duba su yadda suke suna nesa nesa da duniya su ba ka nan haula take cewa laisa ni illa zawqul wahid wannan sai karantar da mu babban darasi ar-ridha bil qalil ka yadda da kankanin abin da Allah ya baka sannan kuma ka daina hangen wanda yake sama da kai ka dinga wanda yake kasa da kai to a wannan din shi kuma mutum ya duba sai ya samu wani kuma tsirara yake cire mai hankali hukunci yau ka samu tsara da yake tafiya duk wanda mutum yana da hankali shi sannan kuma har yana yana iya rikawa a to da shi kenan duk tsananin da mu shiga kenan in muka duba irin na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bijan halitta ya yi namu ma ba kuma bane abinci wanda ya ka samu mutum sai kasance wai dabino ɗaya kwal zai samu ci dabino ɗaya tak shi kenan kamar abubuwa da ka duba sai yana birgima a masallaci har sai a ɗauka ko mahaukaci ne wanda ba hauka ba ne tsabon yunwa kawai da kuma lokacin allah bai turo musu ursa da kuma ga gani inda mu ne mayuwata irin wannan lokaci da safe sai ka ci abinci karfe goma sai ran sati karfe sha biyu abincin rana ke sannan kuma na yamma shi ma da dare wani ka samu sai ya ci abinci wajen su biyar su shida da ka gaba shi wai za samu dabino ɗaya wani lokaci dabino ɗaya ma sai a gagara samun shi kuma duk wanda ya kasance darasi gare mu idan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai shi shugaban halitta sai wata biyu ba kullum ta ba to ga dukkan mutum ya hararo da wannan sai ya samu kwanciyar hankali ne amma baka hararo da wannan wallahi dan taba ka kadan ne ka samu tension ya ya rufe mutum kankanin lokaci ka samu mutum duka ya yi saboda me ba na shekaru bane gurgurda mafi yawancin gurgurdan mu na ne. tunani da tension kuma ka duba ka cire kanka da ruwa ko duka kowa ya cire na sai ka samu farfara ya mana yawa saboda ne Allahu alim na ko yanayin zamanin ne ko ya ne Allahu alim amma da da ka samu kafin mutum ya farfara, ni yanzu na lura ke kafin a ce mutum ya farfara sai ya kasance yana da shekaru sosai amma ya ka samu yanzu yan sabba sabba ya ka samu mutum ya sai ka ga shi wajen furfura ba za ka yi kirgawa ba a mu je ka samu ya furfura da yawa to la shakka wannan yana yawa kasance tension da shi ba ce tsoron Allah ba a tsoron Allah irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi akan shi duka duka an kirga bai wuce gashi a shirin bane wa laysa fi ra'sihi wa liyatihi 20 sha'atan bayda ana ma ka samu furfuran ta yawa sosai saboda ko tunanin duniya ko yaya ne ko wahalar ne ma yi wahalar mu bai na nasu ba mu na mu din Allah ya kuke mana abubuwa da yawa amma yawan tunani din da kuma san duniya duniyar Allah musa la shakka wannan hadisin kaga yana magana akan tsarki ne amma kuma akwai abin da yafi tsarkin muhimmanci laysa li illa thawbun wahid wa ana ahibu fihi kuma tace yana yawa tayi al'ada cin wannan tufafi فقال لها سيما الله صلى الله عليه وسلم fa idza tahurti idan kin yi tsarki faksili mawdi addami to ke wanke iya gurin da jini ya taba shikenan sun masalli fi sannan ki sallaci kai kenan uwar gidan ya kasance ba ta da atambobi masu yawa ba ta je gidan biki ta ga wancan ta sanya a tabba na dubu arba'in dubu hamsin ita kuma yana yawa ta na dubu ɗaya da ɗari ta sa to shikenan sai ta yadda da ni a duka bin ƙari da yadda da ƙanƙanin abin da Allah ya bata kai ma yana ka zo tare da wasu alazawa sai ka zama shi wannan ya sa shadda na dubu hamsin dubu kaza a kan wannan yana ga maka rai ya ga maka rai dan kankanin abin da kake da shi kai ma ka bashi ya sun ce eh ya ce sallu ala sahibikum ya kuma ɗan wani musalla ba har sai an samu wanda zai ɗauki nauyin bashin sannan mai sallah sai mai sallah kamar yanzu shi ma kisa ba kuma tada gina da biyu ne tak sai ce sallu ala sahibikum kuma ɗan wani musalla to da muka tada ya ce ya ɗauki gina da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam washe gari suka haɗu ya yi da biyu nan ce ya jiya ya rasu ya rasu nan sallallahu alaihi wasallam ya da suka sake kuma ya dina da biyun nan shi da nan sallallahu alaihi wasallam ya da su sosai ya yi biya ya ya ce da al'adari na fara da tarihi jiki su shi ta yi sanyi ta yi sanyi saboda mai kenan da ana ɗan azabtar da shi ko har sahabi za a azabtar da shi to ni ba kai ba ya shakka da mai neman Allah mai kuma rafa kai sai da bashi wa fil makani dangane da guri kuma tsarkin guri shi ne ce ruya an abi huraira an rawaito amma hadithi mai inganci ba a ce mai ruya a ƙa'idan ilimin hadithi hadithi mai rauni shi ne ko kuma hadithi matsarsan inganci shi ba shi ne ake ce mai ruya amma hadithi da ka tabbatar da ingancin shi shi ne sai ka ce mai mai zaman ka ce rawa rawar jama'a illa muslim kamar yadda ya faɗa jama'a masu yawa sun rawaito sai dai muslim kaga bukhari na ci abinda imamu bukhari zai rawaito ba a ce ruwiya ko abinda imamu muslim zai rawaito ba a ce ruwiya sabti ya ta yi kai mai silifas ɗin sai juyo ko ba ake gaya ba tambaya ba ake kira shi eh juyo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah sai ce sabti ya ta sai da kalman kai wurgi da su cire ka wurgar yana waiwaiwa ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai sai cire yi sai wurgar shi babu kyau to shi ke annabi sallallahu ya wasallam ya shi ke kenan shi wannan da ne wanda mafi yawancin mutanen da wasu zai ka samu ba sa lura da shi mafi yawanci za kai ce kashi 80 a cikin dari ko kashi 90 ma kashi goma ne aka yi samu su in suka je su iya cire su ko kuma ya cire yake amma su guri za ka samu na yi mamaki sosai kamar can gudun da ke zuwa cikin ramaba ƙauyen wawa ke ne sai na lura mafi yawancinsu kashi casa'in da tara da hukun tara da wata tara kuma in an zo gaba ɗaya cire takalman su ne gaba ɗaya su cire takalman su gashi da ba mabarata domin karantarwa ya musu tasiri amma za ka samu ana ta gaya mutane a ta faɗa a ta faɗa to kai za ka faɗa yanzu ne a nan wani kuma da asuba sai je warware shi ne ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai yana jin tafiyar takalma tafiyar takalma in uwan shi lokacin to sai ce in za su koma suna kafin kafafukan mutane ga ce in za su koma ma'ana kenan akwai hanya da za su bi kenan akan hanya yana jin tafiyar takalminsu babu laifin ya kasance akwai hanya sabbal ka sa takalmi ka ce makabarta wannan za ka je makabartan baki wal gharqat za ka samu akwai hanyoyi su ma ka je sak ne sak in mutum zai shiga sai kasance kowa sai cire ne sai cire takalmi shi shiga iya area da aka yi gurin da ake musu ke amma an dawo kuma za a kan hanya shi nan kowa zai iya sa takalmi shi ko kuma wani ma ba zai sa ba har sai ya fita daga gwamnati da wani tun daga can bakin gate yake cire ba takalmi shi sai ya samu kudin da zai adana to ga wani zaka zaka faɗa a nan shi kuma sai je wani amma kudin da za a samu babu wani mai tuka da warwara zai ka samu ka faɗa musu abu insha Allah abin zai tasiri sosai to irin wannan din gaskiya muna da buƙatar sosai to shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai sun tashi za su daka shi za su casa shi za su ba shi na jaki za su ba shi hara da ce da'uhu ku kyale shi kuma sahabbai sai suka kare da ya kara tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ce su je su ɗigo ruwa su da suka yi musu daka shi kuma su aka lalatar wa ariku ala qawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in ku je ku ɗibo babban guga shine sajlan min mali ko zanuban zanub shi ma guga kenan dalu addabul mal'an guga da suke cike da ruwa zai kuma kuɗi ko ku zuba a kan tsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innama bu'ithtum muyassirin ko an tuba ku ne masu sauƙaƙawa ai ko lam tub'athu mu'assirin ba tuba ku kasance masu tsanantawa to kaga tsananin da suka mai daga dole ya kebance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne addu'a Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahada to kaga kuma tsanani tsanani wani lokaci da muke yi yana sa mutane su dinga bi ne sa da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum an zo magana kafirci kafirci shirka shirka shirka abu mutum ya gama ya rarraba mutane mushrikai mushrikai mushrikai mushrikai ya bidiya ya bidiya ya bidiya a sauƙaƙa in an sauƙaƙa wani lokacin lafazin da mutum yake amfani da shi da Allah ka samu mutum zai iya jawo ko da baya tare da kai wani yaro ya zo daga Nijar sai nake jin karatun Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin wayar shi dan Nijar ya gama bayani to sai nake dan mai tambayoyi sai ke cewa ai shi malam ko yan dariƙa suna sauraron karatun kai a cikin dama kamar malam wane sai kira mu sunan wani daga cikin malaman Najeriya malam wane ce ai ko kaɗan ba sa sauraron shi ko kaɗan ba sa saurara shi to kaga saboda me saboda akwai kaushi kaushi da kuma ranji mai karfi karfi da man da ya kasance babu yin wannan ranji mai karfi karfi da izinin Allah inna ma bu'istu muyassirin wa lam tub'asu asiri. inda su ma din da yan hamayya za ta sauƙaƙa musu da izinin Allah ya samu ana jawo su kaɗan da kaɗan har mutum ya amma matukar za a ce zabi ne su ma su yi zabi shi kenan sai a ta tafiya haka kuma babu mai nasara ko ba ku ci nasara a kansu ba su ba su ci nasara a kansu sai dai kawai ta huci huci huci kawai malamin su wani ya fito a ta huci huci ana ta musu ne su ma ta zai fito a ta musu ne kuma ta zage zage a ta haibanci haibanci ka duba ka gani haka ake yi kamar da kasance akwai kyakkyawan mu'amala akwai sauƙaƙawa akwai ziyarar juna akwai girmamawa wani lokaci sunna ma ka iya isar mai ba tare da ma ya sani ba an kai mai ziyara an girmama shi an girmama shi to wajen jawabi da izinin Allah ka yi shigar mai da sabuwar wanda ba shi yana ɗauka ku da ba haka kuke ba shi kuma ka samu ce a shi kuna da ladabi shi kuna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaza shi kaza to la shakka kenan akwai ga tsakanin mu da su sosai to sai a duba ya za a yi toshe wannan gafa wannan hadisi wani jama'a da wasu me ya ma'anar wannan kawo wannan hadisi daga fitsari kenan yana tsakaka in an kwara mai ruwa mai yawa to sai mace kai a nan sati mai zuwa insha Allah muna tare da satur al'aura da kuma sallah da abu musamman za mu shiga gurin makanikai mahauta magina duka dai wanda suke suke aiki ne wanda yake ba da tsafta tsafta ba to yaya sallar su yake da kuma gayu gayu wanda suke sallah da shet da mamun da da yawa za ka samu mutum ya yi rukuku amma ƙugun shi ko bayan shi ko wurin zaman shi a bayyane daga duka yin wannan yana da bukatar lalle lallai kafin mutu wani wuri a ɗan yi bayani a kai kuma yadda mutum zai sallah yaya zai yi wani irin tufafi ya kamata ya ce shi Allah sallan maza sallan mata irin tufafi ne mutum ya kamata sa wata Allah bai ba da